ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ishirin da uku ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku. A wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Nahal kuma kamar yadda muka saba a kullum mukan fara da amsa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu sannan mu karanta ayoyin da Allah ta'ala ya ba mu ikon karatunsu da fassara su a wannan yana cewa assalamu alaikum yake cewa ya matsayin katin gayyata na ɗaurin aure saboda ya ji wani malami ya ba da fatawar cewa koyi ne da yahudawa bai halatta ba sannan tambayarsa ta biyu ya yi tambaya dangane da sharar makabarta da kuma matsayin taron ɗaurin aure ya ji wani malami shi ma ya ba da fasawar cewa yin hakan bid'a to wannan yana daga cikin abin da darasinmu na yau zai tago alƙawar ala Allah bil mutum ya rika fatar maganganu yana jingina wa ga shari'ar Allah ya ce kaza halal ne ko kaza haram da kuma wanda yana da hadari kwarai da gaske da ka sani ka faɗa da baka sani ba ka faɗa kar ka yi magana akan abin da baka sani a katin gayyata cewa koyi da yahudawa ne wani abu ne wanda yana so ya tabbatar da cewa wani abu ne da yahudawa suka kaɗaita da shi ko su suka fara kuma ya zama shi'arun su sannan za ka iya tabbatar da wannan magana ba ba ita zai iya kawowa a rubuce a karance cewa gashi a tarihin kafuwar musulunci ko a tarihin kafuwar duniya yahudawa da suka fara yin kati na gayyata sannan kuma ya zama wata alama ce ta su idan ka ce suna yi wannan ba shi ke nuna cewa ya zama shi a su ba abin da ya zama a din yahuda abin da ya zama gama gari yanzu kamar ka ce sa agogo kawai wani zo ce ka abubu haramun ne saboda aiki yahudawa ne wani saurari wannan mutum to da irin wannan tabargazar ce ya kamata mutane su yi hankali da ita sannan maganar cewa gyara makabarta sai dai a kyale ta haka nan ko da kaburbura za su rushe su lalace cewa an yi haka an bida ina ya karanta wannan ina ya tabbatar wani malami ya tabbatar wannan an yadda ma idan kabari ya zama da ya zo kan hanya ko ruwa ya abin da ta a tone da a sake masa kuɗi ba gyara ba ne kabarin mahaifin abdullahi abin abdullahi jabir ibn abdullahi abdullahi ibn haram shahidi ne yana da suna suka yi shahada a yankin uhud amma da ruwa ya zo ta inda aka binne su ya zama yana yana daidaye kabarin tone shi aka yi a sake masa kuɗi idan da haramun ne ko kuma a haka za a bar makabarta shi kenan sai a bar shi haka amma duk da cewa ga shahidi ne an rufe shi kuma amma aka cire shi har ma anan Allah ta'ala ya nuna wata karama aka same shi har ma da jinin da aka kashe shi a sa bai shi bayan wajen shekara shekara wajen arba'in saboda haka irin waɗannan maganganu ba su dace ba taron taron ɗaurin aure wannan ilan ne ilanin nikah ne aure yana cikin mu'amala ba wai yana cikin abin da zaka ce ibada ce mahabbatsar ibada ba mu'amala ce shi yasa aka halatta mutum ya aure ya aure wanda ba ba ba musulmi ba in ibada ce ba ta inganta da wani wanda ba musulmi ba ka ba wanda ba musulmi ba sallah haka bi sallah ko ku hada zamu ga shi ga ka kuna sallah shi yana irin tashi kai kana irin taka aure mu'amala ce shi yasa a babin aure abinda kawai ake bukata shine dokokin da shari'a ta ce a tabbatar da su a cikin harkar aure a samu wali a samu sadaki a samu shaidu sana samu siga a samu miji da mata wanda su ne rukunan aure in aka samu wani shi kenan wannan a tara mutane su zo lokacin da ake daura aure wannan shi ake kira ilan ba ma shahada ba ce ba ma ba a cikin shaida ba dan shaida ana sa a samu mutum biyu sune shahidai adli shaidu guda biyu masu adalci aka samu aka samu mutum biyu shi ne, amma aka tattaro gari wanda suke yan gari da yan waje kowa da kowa ya zo ya ga abin da za a yi wanda sunan shi ilanun nika wato an baza abin an kururuta shi kowa da kowa ya sani wanda shi ma wannan ne ma wasu malamai suke cewa ne wajibin ma a cikin harkar aure ba shahadar ba Shi ne ilanun nika to hanyar da za a samu ilan din nan wato sanar da daurin auren nan za ta iya zama hanyar ka gaggaya wa mutane su zo gurin za ta iya zama hanyar ka sa a rediyo za ta iya zama a masallaci za ta iya zama duk dai hanyar da za a samu wannan ilan din shi ke, saboda haka cewa tara mutane don za a daura aure ko bid'a ne ko wani aure din zafin kai ne ba shi da tushe wannan kuma yana magana cewa ah, wasu daga cikin iyaye za ka ga cewa suna ƙoƙarin kwatanta bin sunna amma 'ya'yansu ba haka ba wato 'ya'yansu suna suna bid'a to shine yake so kamar a ja hankali a kansu to dole da iyaye su tuna da cewa Allah ta'ala ya dora musu nauyin tarbiyyar 'ya'yansu tarbiyyar nan ba wai kawai su ba su ci da sha da ba ko su sa su a makaranta shi kenan sun gama tarbiyyar su a'a kula da addinin su kula da halayen su da akhlaqin su ubangiji ta'ala yana cewa ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawo kan ku tsare na iyalanku daga wuta wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha Allah ya ce wa annabin Isma'il ka umarci iyalanka su tsaya kula da sallah kuma ka yi hakuri akan ta wannan duk yana daga cikin tarbiyya to musamman abin da ya shafi aqida da zamana an kula da cewa idan yaro ba ta lalace ba bai shiga wata hanya wacce ta mara kyau ba bai zama ya kama wani tunani wanda bai dace ba saboda haka wannan nauyi ne akan iyaye kuma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum ra'in fa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa sai an tambaye shi game da wannan abin da aka dora masa nauyin kewa ya kula da shi ko bai kula da shi ba saboda haka wannan abin da ya kamata iyaye kullum suna kenan sannan idan uba ya yi iya iyawarsa amma ɗa daga baya bijire wannan kuma ba a hannun uba shirya take ba shirya tana hannun Allah shi yake shiryar da wanda ya so naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ya ce ba ba za ka shirya da wanda kake so ba Allah ne yake shirya da wanda ya ga dama kana ka shirya ba a hannunka take ba kai dai abin da yake kanka shine ka koyar ka ilmantar ka ba da tarbiyya amma da za a yi rashin sa dan ya bijire wannan ba za a ce kai kana da laifi a nan ba bayan ka yi iya abin da Allah ya dora maka da dan annabi Nuh alaihi salam annabin Allah ne kullun yawo yake kwararo kwararo yana wa'azi yana karantarwa amma ga dan shi ga yadda ya kasance wanda an san wannan ga matarsa yadda ta kasance ga mata annabi lot yadda ita ma ta kasance haka nan cikin sahabbai akwai wanda suka musulunta kafin ƴaƴansu wanda sai na abubakar sai ya jima a musulunci kafin ɗansa ya biyo baya babban ɗansa abdurrahman waɗansu yana cikin wanda suka fito ma yakin badar suka fito su yakin musulmi kaga wanda duk ba zai zama laifi ga waɗannan ba saboda sun yi iya abin da za su iya amma mutum ya zauna bai yi komai ba ya zira wa ‘ya'yansa ido sai abin da suka ga dama su yi to anan ne Allah zai kama shi da laifi wannan kuma yana cewa tun wajibi ne idan za a karantar da mata ko za a musu wa'azi wai sai an sa hijabi tsakaninsu domin yana maganar masallacin wasu an hana a yi wa mata wa'azi saboda wai babu hijabi tsakaninsu da masu yin wa'azin ne ko da masu sauraro ne to wannan ba wajibi ba ne abinda dai ake so su zama na a kawwama suke a guri guda ba ba wani wanda ta sa ta sa shabai sai an sa wani kyalle wannan ba wajibi ba ne wanda ya wajabta wannan ya wajabta wani abin da Allah bai wajabta ba ya wajabta wani abin da annabi bai wajabta ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam mata suna zuwa masallaci a masallacin su suke sallah illa iyaka kawai abin da aka gaya musu shine ya zama suna baya maza suna gaba aka ce mafi alkhairin sahu su shine na karshe amma ko da da rana ɗaya ba mu taɓa jin ma'aikin sallallahu ya yi umarnin cewa a samu wani abu a raba tsakanin masallacin maza da mata ba ba mu taɓa ji ba duk da yadda ma a wancan lokacin suturar mazan kanta saboda ana cikin rashi da talauci kafin Allah ta'ala yawa musulmi buɗe ya kasance idan ɗayan su ma ya ruku wani abu na al'aurarsa ma yana bayyana har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa mata kada su dago da barkono sai maza sun dago kaga bai hana su zuwa ba bai hana su zuwa ba kuma ba za ka ce ai ai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba za a samu wani abu na dan da sha'awa ba ko kaza ko kaza a a lokacin sa ba akwai ai mutane ne su kuma ba masu bai bane ba a lokacin bane wani zo ce ya rasulullahi tabbal eh ce ya rasulullahi na sun baki wata matan da ba ta ba a lokacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ne aka samu wanda suka zo suka kasa su a tun da saboda ita shari'ar ba wai yanzu take aiki ba da tabbata ta aiki ba tunda aka kafa ta dama tana aiki saboda da akwai wannan shari'ar da za ka ga an yi abin da aka hana shi ne namiji da mace su kadaita ko a samu cakuɗe ɗaya a gaurayi da juna ana ana jin numfashin juna wannan shi musulunci ya hana amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fito sallar idi su fito musalla ya ga ya gama wa maza hudu ba kuma ya je ya samu ya samu mata su ma ya musu tasu hudu ya musu wa'azi wanda wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da aka tambaye a fa'in ma biyar rabah cewa sunna ce ai haka ce sunna ce inda a ce inda matan suke yi amsa kowa ba ta kai sautin liman can to sunna ne ya je ya same su ya gaya musu kuma ba za ka ce ai manzan Allah ne shi manzan Allah ne tare da Bilal Bilal kaga shi ai ba manzan Allah ba da haka wannan shi ma duk yana daga cikin saurarawa wasu ke ba ta da ba ta da wani tushe a addini a zamanin shan Usman dan Fodi an samu irin wannan waɗanda suka rika sukan shan Usman dan Fodi cewa yana tara maza da mata yana muku wa'azi har ya sa ɗansa ah, Muhammad Bello cewa ya bar musu a ɗan kaninsa abdullahi ibn fawzi rahimahullah ya bayar musu da aran martani har yake ga wato da a ce ma ba za su samu ilimin ba sai sun zo sun yi cakuɗe ɗaya ne a to gara a zo a cakuɗe sun a samu ilimin da a ba su tafi jira daga jahilci su je su fada cikin halaka wasu ma su yi rigga ta zuwa wajen matsafa da bokaye to ballantana ma kuma ba haka ba ne wanda ya salla nafila ta tarawihi sai ya zauna a raka ta farko sai da ya karanta tahiya sai ya tuna wato sai bayan ya yi tahiya maimakon ya yi a biyu sai daya sai bayan ya yi tahiya sai ya tuna sai ta shiga a daya to zai da sawi ah, babu shakka idan niyyar a biyu yayi kuma yazo raka a daya da eh, ya zama inda ba nan ya kamata ya zauna ba bai su jada don abin da ake kira da sujudu shi ne ka tsara ko ka rage a inda babu ka sa wani abu a inda babu ko ka rage abin da yake akwai wanda kuma yin hakan yana tabbaba yi kamar irin zama a inda ba gurin zama ba in har ya haka zai su jada sujjada ne. bayan wato lokacin da ake tada ikama yau da tambayar sa lokacin da ake tada ikama shiru ake yi ko kuma ana maimaita abin da limai ladan yake faɗa a sunna ba a ce ka maimaita abin da mai tada ikama yake faɗa ba wannan a kira sallah aka faɗa amma ba a tayar da ikama ba za ta mai tumul mu'azzina ko qulu mithla ma yaqulu al-mu'azzin in kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa amma a ikama ba sai a faɗa ba wani zai ce ai ita ma ana kiranta azan ba haka bane ana kiranta azan min babin taglib in an haɗa ta da azan amma ita kaɗai ta iqama kamar yadda ake cewa uwa da uba al uwa da uba a ce musu al amma in ka ɗauko uwa ita kaɗai za ka ce mata al-abu ba ka ce mata al-abu ba to amma da ka haɗa su sai janibin uba sai yarin rinjaye sai ka ce al kana nufin uwa da uba saboda haka wannan ba ba yana nuna kenan in ai kama ita kade ka kira ta azan ba saboda haka da annabi ce baina kulli azanaini wannan babu taglib ne saboda haka wannan ba sunna bace mutum yana bin mai igama wannan baya da cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar mai zai faɗa shi da ya shiru ah, wannan wannan yana magana akan wasu da suke cewa hada qur'ani hada qur'ani ma ai bid'a ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hada ba to wanda da sun san menene bid'a ba za su haka ba ah, bid'a kamar yadda aka sani shine kai wani abu da nuna da neman kusanci ga Allah wani abu da kake so Allah ya baka lada a kansa ya sa ka gidan aljanna saboda shi ko ya ƙara maka lada da asirin na ma'aunin lada alhalin wannan abin shari'a ba ka zo da shi ba alqur'ani bai zo da shi ba a sallallahu alaihi bai zo da shi ba amma rubuta alqur'ani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba rubuta shi duk ayat da ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa akwai marubuta sun kai arba'in. wanda yake sawa shi rubuta da yasa ake rubuta shi saboda a tsare shi guri guda da haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin alqur'ani yana sauka har zuwa lokacin da ya gama sauka kaga an gama abinda ake so yanzu ya zama littafi ko littafi ba shi ne kana rike da shafi ba wacce yana rike da shafi wacce yana rike da shafi a sai abu guri guda ke zama littafi Allah ya sallama alqur'ani littafi da shi yasa ce zalikal kitabu alqur'ani da littafi ne saboda haka tun alqur'ani kin yana sauka ya kira kansa littafi sannan waɗanda suka haɗa ɗin. ya fi karfin kace sun yi bida'a. abubakar da umar da sauran manyan sahabbai duk suka yi ijma'i duk gaba ɗaya babu wani sahabi da ya tutsu ya ce shi bai yadda ba ka a haɗa ƙur'ani qur'ani bid'a ko akwai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana to alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'd saboda ka aikin su annabi ya kira shi sunna kai ka isa kira shi bid'a kai wane ne zaka kira shi bid'a saurare ka annabi ya ce wa sunnati al-khulafa'ir rashidin zuwa ya suka da alqur'ani mu ne muka hada shi ko khulafa'ur rashidin to annabi ya kira aikin da suka ittifaki akan sunna saboda ka wani zo ce bid'a ne ka gana neman dalili wani kuma ya fake da wannan shi kuma ya ce zai yi nashi kare kare ga addini to shi wa ne shi ma sun kula bai rashi ne to wannan wanda bai san meye bid'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta iktadu bil ladain min ba'di abubakar wa umar ku yi koyi da waɗannan mutane biyu da za su zo bayan abubakar da umar to ai koyi da su saboda haka wanda zai da aikin da abubakar ya yi ko umar ya yi da bid'a wanda bai san ma musulunci ba sannan ijma'i duk abin da aka yi ijma'i akan sa ya zama musulunci kuma ba a ijma'i akan abin da ba shi da nan duk wani ijma'i a duniya inda ya inganta inda ijma'in ya inganta ba kawai da awa bace to akwai alqur'ani aya alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke koya musu baya wanda magana ce da malamai suka faɗa duk wani ijma'i dan ijma'i ba zai yi al'umma ta haɗu akan abin da ya bukata ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tashtami ummati ala dalala to ce ta habbai sun haɗu akan abu kuma ya zama na abin nan bid'a ne ba zai yiwu ba Allah ta'ala yana cewa man yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ubangiji yace wanda duk ya saba wa manzo manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan ya bi wani tafarkin da ba na mu'minai ba imam shafi'i da sauran malaman da suka zo bayan suka ce ijma'i ake magana nan ghayr sabilil mu'minin hanyar da ba ta mu'minai ba mu'minan da za su fara shiga cikin wannan ayar wadanda aka yi umarni a hanyar su sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune farkon mu'minai a cikin wannan al'umma saboda haka sune farkon wadanda wannan ayar ta gaskata a kansu to don hanyar da suka bi hanya ce da ake so ka bi don haka kiran wannan bid'a ba karamin hadari gare shi ba domin kamar kana mayar da martani ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kira wa aiki sunna sai ka ce masa bid'a to idan muka ce za mu yi ta ansa waɗannan tambayoyi a haka lokacin mu zai zai tafi akwai a kamar yadda aka sani akwai kwamitoci guda biyu a ƙarƙashin wannan masallaci ƙarƙashin wannan tafiya wanda suke aiki don taimakawa addinin musulunci da kuma musulmi akwai kwamitin farko shine kwamitin marayu da an san kula da marayu wani abu ne da musulunci ya dora a wuyan a wuyan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafirul yatim ka hataini ni da wanda yake kula da marayu kamar haka muke annabi sallallahu alaihi wasallam ba shara bis sababati wal wusta yace yadda waɗannan yatsun suke dab da dab to haka nake ni da wanda yake kula da maraya shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a cikin rayuwa ta maraya dan a nuna mana cewa maraya a cikin al'umma wani mutum ne da ya kamata a lura da shi dan yana da asali yana da wato ainihin daraja tunda annabin wannan al'umma shi kansa maraya ya tashi lam yajidka yatiman fa'awa saboda shi kansa maraya ya tashi shi yasa Allah ta'ala idan zai yi misalin waɗanda suke alzalimai macuta sai a ce waɗanda suke taɓa haƙƙin marayu wala yahuddu ala ta'amil miskin kalla balla tukrimuna al-yatim kalla balla tukrimuna al-yatim saboda haka girmama maraya da kula da shi wani abu ne wanda yake mai tushe a musulunci kuma wanda ya kamata al'umma ta damu da shi yana daga cikin aikin wannan masallaci ko shi wannan kwamiti tattara taimako daga hannun yan uwa musulmi domin taimaka ma waɗannan da Allah ta'ala ya ɗora nauyin taimaka musu a wuyayenmu da haka wannan kwamiti yana nan kuma ana buƙatar yan uwa waɗanda Allah ya hore musu kowa ya kawo gudunmawarsa ya kawo taimakonsa domin wannan kwamiti ya isar da wannan taimako zuwa ga waɗannan da suka cancanci a taimaka musu kun san yadda idan ba ku yi ba to wasu ne kuma za su zo su yi karshe kuma kun san yin abin da zai zai kasance akwai kishiyoyin ba za su zo su yi aiki kuma karshe kuma abin ba zai kyau ba kaga alhakin waɗannan marayu da za a iya karkatar da su zuwa ga wata hanya ko ga wani addini zai zama a wuyan Allah ya shehu akwai kwamitin da'awa wanda su ma suna fita zuwa da awa yankunan maguzawa kuma Allah da ikonsa ana samu da dama waɗanda suke da musulunci dama abinda yake faruwa shi musulunci ne ba a je an nuna musu ba shi musulunci inda har aka je aka yi bayanin da yadda yake to za ka ga cewa wanda Allah ta'ala ya rubuta masa rabon shari'a ya karba saboda addini ne yake tafiya da fitra daman can Allah ya halicci bayansa bisa fitra wato bisa kyakkyawar halitta shedan ne ya zo ya kwada da su ya sake musu hanya saboda haka da zara aka samu waɗanda za su tsaya wajen kiran waɗannan mutane zuwa ga musulunci babu shakka za ka ga cewa ana ta shiga musulunci kuma duk waɗanda suke wannan aikin za ka ji kullum suna kawo muku ambishin cewa ana samun masu musulunta kwarai da gaske tallafa wa irin wannan aiki shi ma wani abu ne da yake wajibi a kan al'umma dole ne sai an tallafa kun san cewa komai idan babu babu kuɗi a yanzu ba zai yi ba ko menene shi ko menene idan ce babu kuɗi to ba zai yiwu ba ba wai a yanzu ma da an can haka addini ya gada idan in ba kuɗi ba zai tafi ba shi yasa hatta Allah ta'ala ya magana jihadi ya faɗa kuɗi wajalidu bi amwalikum sanai to anfusikum saboda wa anfusikum to ba za ta yi wurin babu bi amwalikum saboda za a fita jihadin ai an samu dawakai da za a hau an samu guzuri an samu makaman da za a rike an samu kaza an samu kaza idan babu kuɗi na za a samu waɗannan sassaƙo su za a yi ko ko daga sama za su zo irin wasan yakin mai tabuka mai yakin tabuka haka ba daga sama za su sauko ba dole sai su za a yi shi yasa ba idan mutum ba shi da ba shi da abin abin hawa aka ce an yabe maka wala ala allazina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون هل يا أوتي يا أوتي لو كتاب جهاد إذا وجد نبات لا أبن ذا صحو وشكا كشكا مسلم سيدة وجه يا سا وانت وانا نجوكير سيدنا عثمان يسايا جراء الجنة ما ضر عثمان ما عمل بعد نبي يتي وهذا يسايا جراء الجنة وهذا يسايا جراء الجنة, وعزي جراء الجنة. ya saya wa musulmi wannan rijiyar da ake shan ruwa rijiyar wata wani bai yahudi tashi ce shi aka sa shi ya mallaki rijiyar da ya ga musulmi suna bukata sai ya tsara kuɗi su kuma ga sai wancin su fukara uni bil fukara al muhajiri? lil fukara alladhina ukhriju muhajirin alladhina ukhriju min diyari sun fito sun bar dukiyoyin su a makka an kwaci kuma sun zo nan ruwan da za su ja yana hannun bai yahude wanda waɗanda Allah ta'ala ya sifanta su da tsananin tsananin san kuɗi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai sai wannan rijiyar zama sakamakon sa aljanna sai na usman ya fara da ce ni ya biya kuma ya zama na ya cancanci aljanna a dalilin wannan saboda haka kuma a taimaka ga waɗannan kwamitoci domin su iya da nauyin da yake kansu kuma soke mana mu da ba mu je mun yi aiki irin nasu soke mana wannan nauyi dan fardu kifaya ne idan wani idan ba a yi ba gaba ɗaya to laifin ya shafi kowa da kowa Allah ya samu dace bismillah الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدين الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا Allah Ta'ala ولهم عذاب أليم الله تعالى يقول فكلوا مما رزقكم dan haka ku ci daga abin da Allah ya azurta ku halal kuma mai daɗi washkuru ni'matallahi kuma ku gode wa ni'imar Allah in kuntum iyyahu ta'budun idan ya kun kasance shi kadai kuke bautawa inda ma harrama alaikumul baitata kadai ya haramta muku mushe ne dama da jini wa lahmal khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bi da abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba faman idurra ghaira baghin wanda ya shiga matsuwa ba yana mene zalunci ba wala adin ko ketare iyaka fa inna Allah ghafurur rahim to lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram kada ku rika faɗa saboda abinda harsunan ku suke sifantawa na ƙarya ku rika cewa wannan halal ne wannan haram ne litaftaru ala Allah alkaziba dan ku kage ƙarya ku jingina wa Allah innal ladina yaftaruna ala Allah alkaziba la yuflihun lalle waɗanda suke ƙirƙirar ƙarya su dingina wa Allah ba za su rabauta ba mata'un qalil dan jin daɗi ne kaɗan da nan duniya walahum azabun alim kuma a lahira suna da azaba mai raɗaɗin gaske Allah ya kirawo muminai bayan ya gaya mana cewa ga wata alƙarya wacce take cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da zaman lafiya Allah ya azurta ta da arziki iri-iri kala-kala amma maimakon ta gode wa Allah ta hanyar bauta masa sai dai wa Allah butulci ubangiji ta'ala ya halaka wannan alƙarya ya kama sai ya dandana mata tsoro ya dandana mata yunwa to shi da Allah yake gaya wa mu'minai cewa idan suna son su zauna lafiya idan suna son su ci arziki ba tare da ya yanke musu ba to ga yadda za su yi fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ya azurta ku halalan tsayiban halal kuma daddada. daɗa ubangiji ta'ala ya halatta ba wannan al'umma at-tayyibat wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ubangiji ya halatta ba wannan al'umma dukkan wani abin da yake mai kyau ne halal ne kyakkyawa ne daddada ne wanda yake da dadin ɗanɗano yake da dadin ci yake da ban sha'awa a ido ubangiji ya halatta ma wannan al'umma sabana al'ummar da ta gabace su wanda su da suka yi wa Allah sako suka rika laifuffuka yahudawa Allah ta'ala ma sai ya haramta musu da yawa daga cikin abin da ya halatta ma waɗanda wasu a wasu al'ummomin wa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira Allah ta'ala ce saboda zaluncin Yahudawa muka haramta musu dada dan abubuwa da yawa wanda da an halatta musu su kuma banu Isra'il su kuma Nasara ubangiji ta'ala ya aiko Annabi Isa bai halatta musu duka ba ce wal uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum in halatta muku wani sashin abin da aka haramta muku amma ita wannan al'umma sai Allah ya ce wal uhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu daɗaɗan abubuwa kaga waɗancan an haramta musu waɗannan an halatta musu wani sashi ma ita wannan al'umma Allah ya halatta mata a tsaye ba saboda haka duk wani abin da sunan shi a tsaye to halal ne ga wannan al'umma yace to Allah yace to ku ci wannan washkuru ni'matallahi ku gode wa ni'imar Allah kada ku butulce wa ni'imar Allah to idan kuka butulce wa ni'imar Allah to abin da ya samu waɗannan da suka gabace ku kuma zai same ku Allah ta'ala na iya ɗauke ibar Allah ta'ala na iya kusar da ita ko ya hana ku jin daɗin ta saboda haka babu abin da za ku yi ku da bai bayan ni'ima ku rike ta da zama tana tare da ku ko da yaushe sai gode wa Allah da bauta masa da yin abin da ya ce da barin abin da ya ce a bari wannan shine kawai zai rike muku ni'imar da kuke ci ni'imar lafiya Allah ya baka to ka sani cewa wannan ni'ima tana buƙatar ka yi godiya ana bin ka bashin godiya za ka tsaya ka gode wa Allah ta hanyar biyayya gare shi idan ni'imar dukiya Allah ta'ala ya baka to ka tsaya ka gode wa Allah akan wannan ni'ima ta hanyar yi masa biyayya idan ya'ya ya baka to ka tsaya ka yi wa Allah godiya ta hanyar yi masa biyayya da da'a dukkan wata ni'ima da Allah ta'ala zai azurta bawansa da ita to wajibi ne a kansa ya tsaya ya yi godiya washkuru ne wala takfuru ki ku gode mun kada ku yi butulci waɗanda suka yi wa Allah butulci to za su gamu da da azabar Allah la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid haka azabar Allah kuma iri iri ce tana iya kasancewa tun daga nan duniya ubangiji ta Allah ya canza wa abinda Allah ya baka na ni'ima ya canza shi zuwa ga ga kiciyarsa in lafiya ce Allah ya baka da karfin jiki takama da shi har kake ta'addanci da zalunci ubangiji sai ya jefe ka da wata cuta wanda za ka zama abin tausayi a gurin kowa da kowa idan kuma dukiya ce sai ubangiji ya kwace dukiyar ta zama da kafin kowa tashin hankali da talauci idan mukami ne ubangiji ta'ala sai ka kabo ka faɗo ƙasa za ka duk abin da kake takama da shi idan 'ya'ya ne wani ta'ala zai jarrabe ka ƴaƴan zama masu ukuki masu tsananin saban saba maka da ba su da biyayya da suke neman ka kauce ma idan dukiya gare ka su bi ta kanta to duk wannan ubangiji na iya jarraba mutum da wannan a dalilin ya ki gode wa ni'imar Allah zaka gode wa ni'imar Allah kuma shine ka tsaya ka bauta masa yadda ya ce ka yi kokari ka kwatanta abinda duk yake wajibi yi kokari ka yi abinda duk zaka iya yi abin da yake haramun kokari ka kauce masa wannan shine godewa godewa ni'imar Allah shi yasa yace in kuntum iyyahu ta'budun idan har shi kadai kuke bautawa shi kaga godewa ni'imar nan da tare take da bauta ba wai kawai ka cika shi ka ce alhamdulillah ka ja kullum kwanta ba gobe kuma ka ci gaba da abin da kake da sabon Allah da rashin kyautawa wannan ba shine ka gode wa Allah ba gode wa Allah shine kai masa biyayya ubangiji ce inda ma harrama alaikumul baitata kadai ubangiji ya haramta muku mushe ne ya haramta muku ku ci mushe ya haramta muku jini an haramta mana mushe da jini kamar yadda zo a cikin fadar Allah hurrimat alaikumul baitatu wad dam an haramta muku mushe an haramta muku jini wannan aya ce amma amma akwai to gaciya akwai tafsisi da ya zo a cikin hadisi hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sunan Ibn Majah da wasu daga cikin littafan hadisi yana cewa uhilla lana baitatan wa daman fa amma baitatan fal fal jarad wa sabab wa amma daman fa tihal wal kabid ce an halatta mana daga cikin mushi an halatta mana guda biyu an halatta mana fara mushen fara an halatta mana mushen kifi saboda ka shi shi kifi ba ta yanka shi ba ai an kamo shi ya fito an fito da shi daga ruwa to zai mutu to in ya mutu ya halatta a ci shi haka haka ne ita ma fara ba yanka ta ake ba saboda ka a ci su mushen su wannan ne abin abinda musulunci ya halatta sai yasa lokacin da wasu Abdullahi Abdullahi al-Mudlaji yazo yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma' wa idza tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u min ma'il bahr yace muna yin tafiya cikin ruwa wato mukan hau kwale-kwale ko mu hau jirgin ruwa mu shiga cikin ruwan teku ruwan teku ba ruwa ne da ake sha ba ruwa ne mai zartsi yake cewa za ka muna ibar ruwan da za mu sha ku yi guzuri da shi to a cikin ruwa lokacin sallah ya zai ta yi ba iya yin alwala da ruwan ce kudin nan duk da ba za mu sha shi ba to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba shi ansa sai ce huwa tahuru ma'uhu alhiddu baitatu at-tahuru ma'uhu ruwan sa mai tsarki ne mushen cikin sa ma halal gashi shi bai tambayi maganar mushen cikin ruwa ba to amma tunda har ya samu iskali ya samu matsala wajen fahimtar ƙarfin ruwan tsauriyancin ruwan da yake ciki to babu shakka ba zai fahimci hukuncin mushensa ba kuma tun da har yana da buƙatar ruwan sha to zai buƙaci abinci wata rana zai buƙaci ya ci kuma mushen to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa hararo cewa a cikin ruwa yake harkarta, to babu shakka zai ci karo da wannan buƙatar tun da bai tambaya ba ta fara ƙara wani daga cikin hikima ta manzo sallallahu alaihi wa sallama yakan duba buƙatar mai tambaya sai ba shi ansa gwargwadon buƙatar ko da ko bai tambayi wannan ba za a da malamai suna cewa baya dacewa ga wanda aka yi wa fatawa ya ƙara akan tambaya da aka yi masa haka ga cikin littattafan al'adabul fatwa malamai suna faɗar haka in amma mutum fatawa to tsaya iya fatawar da aka yi masa kai ya wuce ya shiga wasu bayanai to shi ne wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shi ne kai ya yi ƙarin da zai rikita mai tambaya ya ma ta gane ta ansar tambayar da ya yi domin ya shiga fito masa da wasu ƙa'idoji manya-manya na malamai da kawo sabani da yadda waɗannan suka kawo hujjojinsu da yadda waɗancan suka yi martani da yadda waɗannan suka kawo dalilai da waɗannan suka warware to sai ya rikici sai ya rasa to wanne ne zai ɗauka ba wanne ne ba haka sai ka tsaya daidai wasa, ya halatta ai kaza eh, ya halatta ya halatta ya halatta kaza bai halatta ba in akwai dalilin da yake mubashir na kai sai sai ka bashi amma ka shiga kawo masa ai wannan matsala malamai sun tafi gida gida biyar gida shida kashi na ɗaya sun ce kaza na biyu sun ce kaza na uku sun ce kaza na hudu sun ce kaza kashin farko ga dalilin su dalili na ɗaya alqur'ani na biyu sunna na uku jima'i na hudu iyali ga dalili na biyu sun ce kaza sun yi martani ga dalilin farko karshe duk sai ka gama sai ce to bai hukuncin malam kaga duk wannan bayanin da kai shi bai fahimci ko bai ciki ba to aka tun farko a shaida hukuncin ga gaya mata bisa ga hukunta kawai aka sai ka ɗauki maganar da tafi karfi sai dai idan ka ga sabani ne to magana ce guda biyu kowace tana da ƙarfi sai kai ishara zuwa ga dukkan maganganun biyu sai ka ce amma wanda kai kuyi karfafawa ko ka fi ganin ya fi karfin dalili shine kaza shi na mutum baki alaikum sai ya gane amma da zarar ka shiga faɗaɗa masa to sai ka shiga sai ka shigar da shi wani abu to shi yasa annabi sai ya ƙara masa cewa alhillu bai ta tuhu moshe ciki moshe cikin sa halal ne saboda ka mushe guda biyu halal ne shine mushen fara da kuma mushen kifi sannan addamu jini an halar an haramta addamul masu a jinin da za ka danka dabba ya zube wannan an haramta amfani da shi to amma an halarta wani abin da shi ma jinin ne shine hanta da saifa wannan su ma jini ne to amma su wannan sun fita daga cikin hannu wanda yake nuna maka cewa dole ne idan kana so ka fahimci alkur'ani sai ka karanta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ka hada su gaba daya idan ka ce za ka dau alqur'ani shi kadai ba ruwanka da sunna to za ka shiga talala babiya za ka shiga tsirkaniya za ka saki layi za ka zame saboda inda a ce mutum zai dauki alqur'ani ne kadai ba ruwan shi da sunna to da zai haramta bushen fara ya haramta bushen kifi zai ce an kamo kifi a rika yankawa in za a ci fara a rika yankawa a ce mai hujja a ce inna ma harrama alaikumul maitat wadam wannan kuma albaitatu ce saboda haka bai halatta ba a ci ba a yanka ba ko an tambaye shi mai hukuncin fara ko mai hukuncin a mai hukuncin taifa mai hukuncin hanta bin hanta ya ce su ma jini ne haramun ne saboda haka aka yanka dabba sai dai a cire a yanka kaga mutumin da ya wannan babu shakka ya zama dan gaza. ya zama dan gaza a cikin harkar fatawa to amma da yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ala inni ututul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an ba da alqur'ani an ba wani abu tare da shi tare da tare alqur'ani da sunna tare suke shi yasa ma maganar da tafi kyau shine a ce tsotsuwa ta farko madogara ta farko ta shari'a alqur'ani wa sunna kuskure ne kace na daya alqur'ani ta biyu sunna a a hada suke ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu wannan ma'iya din har wajen bayani haka sai alquran was sunna alqur'ani da sunna saboda tare suke anzalna alayka dhikra fi alqur'ani litubayyana lin-nas tace sunna din saboda haka ubangiji gaba daya hada za ka raba su kuskure da shi da ya tabbata cewa lan yatafarraqa hatta yarda alayhi al-hawl da sunna alqur'ani da sunna haka za su za su zama a tare har gobe har har shi kiyama har gobe kiyama a tare suke shi yasa malamai suka hukuntawa hadisin da Abu Dawud ya rawaito daga Mu'az ibn Jabal a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya tura shi Yaman yake cewa bima tahkumu da me za ka yi hukunci idan ka je Yaman yace bi kitabillah da zai hukunci da littafin Allah ce ba illam tajid bi kitabillah in baka samu ba a littafin Allah yace fa bi sunnati rasuli rasulillah zan yi da sunna yace idan baka samu a sunna ba fa yace zan yi ijtihadi zan iya bakin kokari na in gano hukunci annabi wai yace da shi a godiya ta tabbata ga Allah da wanda ya datar da manzansa ya datar da manzan manzansa zuwa ga abinda da manzansa Allah da manzansa suke so wani hadisi ne munkar ta fuskar isnadi ne da bai tabbata ba hadisi ne da malaman hadisi da dama kusan ba wanda bai bai taɓa lafiyarsa ba tun da kansu imam bukhari su al-uqaili su iftul jauzi duk sun yi magana a kansa su da mabni hawa hadisi ne wanda yake a munkar hadisi ne zaifi sannan ta fuskar ma'ana ya zai ce da shi da me zaka yi ya ce da littafin Allah ya ce in baka samu ba sannan sai zo sunna to da a ce irin wannan hakan abin yake da da aka zo aka za a yi a tambaye shi mai hukuncin mushi na kifi ko mai hukuncin mushi na fara sai ce to bari mu lalaba alqur'ani akwai inda kai maganar mushi in ba mu sannan mu lalaba sunna sai ya duba sai ga ayoyin alqur'ani suna maganar an haramta mushi hurrimat alaikum albaytatu sai ce to wannan kifin an yanka shi a mutuwaye to ya ce hurrimat alaikum albaytatu kaga ai ya samu a Allah tunda albaitatu wannan alif da lam istighratul jins duk wani mushe ya shiga ciki to da zai tsaya kawai kamar yadda hadisin ya nuna sai in bai samu ba san sanna ya zo nan to zai ce ya samu ko a zo a tambaye shi ya halatta mutum ya auri mace sannan ya auri baba ta ko ko wa babanta sai ce to a duba a cikin a cikin alqur'ani akwai inda aka haramta ya karanto hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa ƙarshe وان an بين الاختين الا ما illa ma qad باب yaji ba ba ba fadi ba al-mar'a wa ammatuha ko wa khalatuha ba yaji wal muhsanatu min illa ma nan ba ba sannan gaba yanzu an cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku ma waɗanda ba waɗannan ba sai ah, to ai babu babu ita nan ka hada kawai ba to kaga da zai ce iya littafin Allah kawai iya nan zai samu uhilla lakum ma wara'a zalikum sai ya shigar da haɗa mace da da da abin nan da kanwar babar ta abin nan ko ko kanwar abin nan ta. tare da cewa sunna ta hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an yujma bayna al-mar'ati wa khalatiha aw yujma bayna al-mar'ati wa ammatiha kaga sunna ce ta zo da wannan bayani shi yasa duk abin da za a yi dole sai an koma ga sunna duk abin da aka karanta na al-qur'ani to ka koma ka ga akwai bayani da sunna dai na kayyade wato sama wannan abin da bai bai da takunkumi ko kuma a'a akwai ƙarin bayani ko wani dogaciya da sunna sunna ta yi dole sai ka koma ga wannan shi yasa sunna tana tafsisin al'am tafsisul umum tana taqidun mutlaq tana kuma tafsilun mujmal tana taqidun mutlaq yanzu a ce mutum ya yi sata ina za a yanke masa aka ɗauki alƙur'ani aka duba sai aka cewa alƙur'ani cewa sariqu sariqatu faqahu aydiyahuma faqta'u ba aka ce hannu kuma ya fara tun daga kan dan yatsa har zuwa gwiwa kai har zuwa kafada sunan shi hannu to wani sai zo ce alqur'ani ya ce aka kawo barawo a yanke daga hammatarsa a cire hannun gaba daya to amma sunna sai ta zo ta bayyana ga iya inda za a cire wato iya tafin hannunsa kawai da zuwa kugu sannan kuma ba kowace sata ce ake yanke mutum hannu ba sunna ce ta yi bayanin cewa abin da ya kai rubu dina shi ake yanke mutum hannu shi ma iyaka kace shi a hirzi wato gurin da ake ajiye irin wannan dukiya an je an koye ya lallaba ya lallaba ya taso to shi da aka ce ayi masa wannan amma da zaka ɗau gundarin ayar sai ka ce duk wanda aka samu ya yi sata ko kun ta ko asuwakin ka ajiye wani sata to kawai a samo shi a kaddabar masa kuma sannan a yanke masa da kafaɗa aka taba suka ce alqur'ani ne yace fabba'u aydiyahuma ce fabba'u aydiyahuma ai hannu aka ce hannu kuma har zuwa da duk hannu ne ba ma sunna ce bayani ko shi yasa dole ne sai an koma ga sunna Allah ya ce inna ma harrama alaikum albaytat wad-dam wa lahm al-khinzir an haramta muku mushe an haramta muku jini an haramta muku naman alade wa ma uhilla li ghayri Allah bih an haramta muku an haramta muku an haramta muku abinda duk aka yanka shi ba da sunan Allah ba sai Allah ce faman turra ghayra baghin wala 'adin wanda duk ya shiga matsuwa ba yana mai zalunci ba ba yana mai ƙetare iyaka ba wato wanda ba ya fita harkar sata ko fashi sai kuma ya samu kansa cikin matsuwa a ce to ai fama da turra saboda ka ci bushe saboda shi ya, bayan tafiya ta tafiya ce ta ma'asiya tafiya ce ta saban Allah wanda duk ya fita fita na saban Allah to ba shi da wannan rangon. mutumin da ya fita albabi ko ko ko mutumin da ya yi wa iyayensa tawaye ya gudu to ko da ya samu kansa cikin matsala ya samu kansa cikin yunwa ya rasa abinci sai bushe bai halatta ya ci ba saboda anan bahin ne da ya fita sata an fita fashi ko da abu ne da yake saban Allah ne duk abin da yake saban Allah ne to hukumar da ta ala ya ba irin mai irin wannan ne an haramta masa irin wannan rukusa din shi yasa Allah ya gaya mana yahuda cewa fa bi zulmi min allazina hadu harramna alaihim tayyiban wa illa lahu saboda zalincin yahudawa mun haramta musu dada da abubuwan da aka haramta musu da saboda ka duk wanda yake da zalunci ko yake cikin wani aiki na saban Allah to kada ya ce zai samu ruksa ta ubangiji ba ba shi wannan ruksa ba shi yasa Allah ce ghaira bazin wala adil amma wanda ya fita fita wacce take ba ta ba ta saban Allah ba fita ce mubaha ya fita kasuwanci ko ya tafi ziyara ko ya tafi buɗe ido ko wani abu ne ya fitar da shi ko ya fita farauta bai samu abin farauta ba sai kuma ga yunwa ko cikin halin tafiya ga yunwa kuma babu abin da zai ci sai bushe ya ci karo da bushe bushen kaza ko bushen dabba to ya halatta ya ci domin ya fitar da rayuwarsa ya halatta ya ci wannan mushe domin ya fitar da rayuwarsa wannan ita ce abinda malamai suke ta ku bai kul mahdura wato darura tana halatta abin da ke haram sai dai ita wata ka'ida tana da tana da wata ka'ida da ta yi mata da baibai kada ka ɗauka ad-darurat shi ke shikenan kuma gaba ɗaya ka mai da rayuwarka mahdura duk motsi kaɗan ka kwato haram a ce ya ce a ku su kul mahdura Kasa a akwai da suke fakewa da wannan ka'ida malamai suka ce a ad-daruratu bai bi qadariha wannan wata ka'ida ce da take mai wancan ka'ida larura ana ana wato kaddara ta daidai gwargwadonta saboda haka in hatta musha ka ci iya bakin abin da zai raba ka da da halaka ba shi kenan ka cika soya ka yi guzuri ka sa a cikin kwatakatau gari ba kada ci a ka tsaya ka ce abin da za ka wato raba kanka daga fadawa cikin halaka domin abin da ake cewa darura, shi da abin da zai sa ka rasa ranka ko ya sa ka rasa wata daba ta jikinka mutum ya rasa idansa ko hannunsa ko kafa wanda duk rura ne da abin da zai sa ka rasa ranka ko wata daba ta cikin ka ta salwanta to wannan larura ne to mutumin da yake cikin wani yanayi na yunwa yunwa ta kai matuka yana neman halaka ya ci karo da mushen kaza ko mushen dabba to ya halatta ya ci gwargwadon yadda zai ture wa kansa wannan larura wato ya ji cewa ya da hayyacinsa yanzu dai zai iya kara sawa su. to kaga anan ka ɗauki iya abin da yake daidai wannan larura kar ka wuce iyaka shi yasa a wata ka'ida suke cewa idan za ka al'amur ittasa wa tasa za ka idan al'amari ya yi kunci to shi shari'a ta fara buɗa maka shi idan kuma ta buɗa maka shi ya faɗaɗa sai kuma ta tsuke maka shi kaga a wannan sha'ani na mushe cin mushe kaga da aka samu kunci na yunwa babu babu abin da zaka ci sai al'amarin sai aka buɗa maka shi aka ce to ci mushe ma kaga an buɗa maka shi da ka samu mushe sai aka tsoki aka ce to ci iya wannan kawai zai raba ka da wannan halaka din sai aka ƙara tuki abu shi ne idan za ka al'amuru tasa ko idan tasa a zaƙa za ka wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke hujja da ita akan wannan ka'ida az-darurat tubihul mahdurat shi ya yasa ibnu taymiya yake cewa kullu ma la yatimmu al-ma'ash illa bihi fa tahrimuhu harajun wal haraj muntafi' dukkan wani abin da rayuwa ba za ta yi ba sai da shi sai da shi duk wani abin da ba zai yiwu ba a rayu sai da shi to akwai kunci cikin haramta shi shi kuma kunci an kore shi ga wannan al'umma wa ja'ala alaikum fi dini min haraj an dauke ma wannan al'umma abin da zai yake da kunci saboda ka wannan ka'ida ce ibn qayyim al-tabalka yana yana cewa la wajiba ma'a 'azz wa la harama ma'a darura abu baya zama wajibi idan akwai gazawa abinda ba za ka iya ba to ko da ga wajibi ne in har ba za ka iya shi ba to ya faɗi daga kanka ya zama ba wajibi ba shine la wajiba ma ajzin da Allah ya fattaqullaha mastata'tu sannan yace wala harama ma darurati babu haram tare da larura to sai dai anan akwai wata ka'ida ita ba wacce take yi ma wannan ka'idar da bai bai ad-darurat tubihu al-mahdurat shine ad-darar la yuzalu bi darar mithlihi cuta ba a gusar da ita da kada ka ce kana cikin wata larura in baka yi wani abu ba za ka to ba za ka yi ko da ko wani zai a shi yasa ba za a in kana cikin gari misali yunwa ta kama ka ba ka da kudin abinci ba wanda zai tsaya maka ka bincika ka buga ka buga ka buga ga kuma halaka ɗalibo ka ga dangadan to kana iya zama gun mai abinci ka ce zubo eh, zubo da haɗo maka iya wanda za ka kawar ka ce kuma a zubo da nama zuku zuku kuma abu sai a zubo maka aka zubo maka kaci kaga a nan kai ka kawar da taka cutar to amma ita ka cuce ta ko ba haka ba to malamai suka ce to a nan tana bin ka shi sai kai bayani gaskiya ba daga kuɗi kuma na buga na buga na kaɗa na raya ban samu ba don haka yanzu yadda za a yi haƙuri za ki dole ki bi bashi ka je rasa duk ka samu ka samar da kudin kada kai ka kawar da cutar ka cuce ta kuma shi ne suka ce addararu la yuzadu bi dararin mithlihi idan ka ka samu haduwa cikin damuwa to kakkace za ka je ba wani damuwa dan kai ka samu maganin ta ba a cutar da wani dan kai ka kubuta za ka malamai suka ce fa man turra ghaira bazin wannan hujja ce bisa ga waɗannan ka'idoji da malamai suka faɗa akwai ka'ida al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wanda ita ce ta fi faɗi duk waɗannan ka'idojin kamar reshe ne a karkashinta Allah ta'ala ce to wanda duk ya samu matsatsi ya ci ko ya sha abin da yake haramun ne to a irin wannan fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai zafara ne mai jin kai a gashi kuma lokaci yayi ba mu shiga ayar gaba ba amma insha Allah gobe bi iznillah ita ce matashiyar karatunmu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh